إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa masu sauraron mu kusa da nesa Allah ya dawo da mu ya bamu iko domin ci gaba da karatunmu na tafsir cikin suratul hajj kuma za mu tashi aya ta talatin da ɗaya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ah, aya ta talatin da biyu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala kafin nan bari mu karanto waɗanda suka aiko da gudunmuwa na marayu suka ba da tallafi Allah ya taimake su ya tallafa masu gaba ɗayansu akwai sa'idu muhammad amin ya ba da dubu ɗaya muhammad jada baba kano ya ba da dubu biyu badiya umar ta ba da dubu biyar jamila ya ta ba da dubu biyu asiya bashir bugaje ta ba da dubu ashirin umar adam ya ba da dubu biyar zainab aliyu ta ba da dubu uku idris bala haruna ya ba da dubu daya hindatu mustapha zakari ta ba da dari biyar wani bawan Allah da ba a ambaci sunan shi ba ya ba da dubu goma dauda abdurrahman ilyas ya ba da dubu biyu umayya rudwan ta ba da dubu daya maryam inuwa muhammad ta ba da dubu daya idan shehu dabo ya ba da dubu daya da dari biyar hawa'u da aisha muhammad sun ba da dubu daya ahmad anas dubu a dari biyar aisha abdulfatta dubu biyu fatima garba dubu ɗaya wani bawan Allah da bai ambaci sunansa ba dubu biyu Muhammad Amin Lawal dubu ɗaya Binta Musa ɗari biyar Adam ɗan Fulani Umar ɗari biyar Miftahu Abdurrahim ya kawo wasu kayayyaki a raba ma marayu da fatan ayi addu'a ga mahaifinsu da ya rasu Alhaji Abdurrahim da kuma fatan su Allah ya ƙara ma mahaifiyarsu hawa lafiya to Allah ta'ala muna roƙonka duka waɗannan bayi da suka ba da waɗannan gudunmuwa ya Allah bi izzatika wa jalalika Allah muna roƙonka ka ansa masu ka ba su aljanna ka sa su a firdausi ka arbakaci dukiyarsu ka kyautata zuriyarsu kuma waɗannan bayi da suka mutu Allah ya ji kansu ya gafata musu wannan baiwa Allah kuma ita ma Allah ya ƙara mata lafiya akwai wanda ta aiko da sadakar ɗari biyar tana neman addu'a ga mahaifiyarta da mahaifinta Allah ya ji kansu ya gafata masu sannan da fatan zaman lafiya ga mai gidan akwai wata da ta ita ta ce a yi masa addu'a ha'ila yau mahaifi ne na ta yi rasu ta ba da sadakan ɗari biyar Allah ta'ala ya ji kansa ya sa yana firdausi duka Allah ya anshi wannan aiki akwai wanda ta aiko da ɗari biyu ita ma a yi mata addu'a miji ne ya rasu Allah ta'ala ya ji kansa ya gafarta musu duka Allah ya sa suna firdausi waɗannan bayin Allah da suke ciyar da dukiyarsu don taimakon marayu da mabukata muna daɗa iftihali ga Allah subhanahu wa ta'ala duk wani alkhairi Allah ya sada su da shi duniya da kiyama duk wani shari Allah ya tsare su bar nisa duniya da kiyama kuma Allah ya albarkaci dukiyarsu ya yawaita musu zuriya mai amfani bayan wannan a duk zarafin da muka abin nan mukan ambaci account number account number din dai kada mu manta na ainihin kungiya ce ba kungiya ba mai ake cewa kwamitin marayu ne na zariya local government kwamitin marayu na zariya local government saboda haka ga account number ga wanda Allah ya ba shi ikon turawa uh, unity bank sifili sifili biyu biyu biyu ɗaya biyu bakwai takwas hudu jaiz bank sifili sifili sifili biyu takwas uku biyar uku ɗaya takwas muna roƙon Allah ya ba da dama ya ba da ikon da za a tura waɗannan sadakoki kuma Allah ya anshi aiki ya yata zunubi baki ɗaya malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعزم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحل لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور جماعة مسلمي mun yi karatu da dama an gaya mana abubuwa na hukunce-hukuncen da ya shafi tauhidi an karantar da mu abin da ya shafi aikin hajji an karantar da mu wasu ƙa'idoji na halal da haram Allah ta'ala sai ya ce zalik wancan al'amari wancan sha'ani wanda muka yi maku bayaninsa dalla-dalla to umarni ne daga Allah dokoki daga Allah wato al'amuru wa sha'anu zalikan lari zakarna in ka ɗauki zalik ya zama habar limubtada'in mahazuf wasu sukan ɗauke shi zalik maf'ulin bihi ne mansubin bi mahazufin ai if'alu zalik kenan abubuwan da muka yi maku bayani na hukunce-hukunce umarnin da muka baku abubuwa da muka hana ku if'aluhu ku je ku aikata shi wanda muka hana ku ku hannu barin shi yin wannan shine da'a ga Allah shine tsara dokokin Allah kuma alama ce na mai ya san daraja na Allah yana girmama Allah wa mai yu'azzim hurumatillah duk wanda yake girmama abubuwa da Allah ya yi umarni da wanda ya hana da wanda ya halasta ya aikata wanda ya haramta ya ja da baya fahuwa khairun lahu inda rabbi to yin haka shine alkhairi gare shi kuma alkhairin ya tabbata a wajen mahalicinsa alkhairi ne gare shi ga rayuwar duniya domin babu al'umman da za ta bi Allah da takawa face Allah ya yalwata mata ya ɗaukaka ta kuma ya kare ta barin dukkan fitina da bala'i da musiba madaman ta tsaya a kan dokokinsa ta nisanci abubuwan da ya hana ta wala yansu hannun mai yansu الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور Allah ya alkawarin taimakon mai sa, mai masa da'a wanda yake nisantan saɓa masa sannan ya masu alkawali da wadata babu talauci wa Allah wastaqamu ala tariqati la'asƙainahun ma'an gadaqa da al'umma za su tsaya a hanyar Allah su yi koyi da aikin manzan Allah sallallahu Alaihi sallam to da mun shayar da su mamakon ruwa duk in an gama kyakkyawar rayuwa a duniya cikin sukuni da anashi da nishadi to kuma sai a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala akwai ban sakamako na gidan aljanna yana jiransu saboda sun zama masu da'a masu biyayya waɗanda ke kauce mafushin Allah subhanahu wa ta'ala ashe kenan girmama dokokin Allah tsara dokokin Allah nisantan saban Allah shine alkhairi gare ni gare ka gare mu tun daga nan har zuwa wajen mahalicinmu da za mu koma yau mai yaƙumin nasu lirabbil alamin Allahu akbar وأهل لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم وأحل لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم الله تعالى يتي أن هل تامك دكا دبو بين جدا الأنعام بداية تندق راقما مزن دماتا شانو مزن فدماتنسو awaki mazansu da matansu tumaki mazansu da matansu duka Allah ya halasta a kul ka haramta wani sashi daga ciki domin an rayu gari ni'ima in taimabawa daɗi sai ya halasta ya haramta yana ganin ya mallaki komai kamar yadda a jahiliya suka rinka keɓe wasu nau'i na dabbobi suna haramtawa ciki akwai wanda suke kira bahira akwai sa'iba akwai wasila akwai ham Allah ya ce bai haramta su ba kuma in kun ce haramun ne a zakarai ne harima aulu'unsa an mashtamalat alaihi arhamul uh, unsayin shi mazan kuka haramta ko matan koko duk abin da cikin ya kunsa kuka haramta har yanzu akwai masu irin waɗannan abubuwa sai ka ji an ce wai mace ba ta cin ƴaƴan halittan rago ko nasa wa ya gaya maku amma kai namiji sai ka sami nonon sa ka cinye nonon yana fito maka ne balantana ka ce marina zai fito mata in ta ci? a'a ba gaskiya ba ce wannan duka camfe-camfe ce da ayyuka na jahiliya duk abin da Allah ya ce ya halasta to ya halatta ma musulmi da musulma ce bilastis na ba tare da togiya ba kowa an yadda ya amfani da shi illa ma tula alaikum sai abinda ake karanta maku wanda aka yi istisna'i ba za ku ci ba kamar yadda wata aya cikin suratul ma'ida take cewa حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتعدية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق الله تعالى yana cewa an haramta mana mushe ko min kiba da kyan ragonka in ya mutu ba, shi halatta ka ci hakanan Allah ya haramta mana amfani da jini jinin yanka ka tara ya zama an tawiya kamar yadda suke cewa haramun ne Allah ya haramta mana amfani da naman alade a wata aya Allah ya ce fa innahu rijisun najasa ce ƙazanta ce cuta ce bincike ya nuna akwai cututtuka da yawa ga wanda duk yake amfani da naman alade wanda a koyaushe zai iya kamuwa da su haka nan kitsansa haka duk dabban da aka halatta ta aka zub da jininta ba da sunan Allah ba ɗan bori suna yanka ma babula da malan alhaji da masharuwa da danko da sauransu dai saboda neman fitina ba a yanka sai ga Allah kuli inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin sallata duk wata ibada da zan yi ta yanka hanyar rayuwata hanyar mutuwata gamuwa da Allah mahalicina ina yi ne ga Allah dan Allah kamar yadda Allah ubangijin kowa da komi yayi umarni kuma ni ne farkon wanda ya mika wuya wajen dokokinsa na aikata abin da ya na nisanci abin da ya hana wannan shine wajibi aka ayoyi suka ci gaba da bayanin abin da aka haramta mana komin kyan dabba komin lafiyarsa ko asalinsa halas ne idan aka ambaci sunan wani aka yanka ba sunan Allah ba bai halatta mumini ya ci wala mallam mimman lam yuzkar sumallahi alayhi Allah yana gaya mana kada ku kuskura ku ci namar da aka yanka lokacin yanka shi ba a ambaci sunan Allah ba subhanahu wa ta'ala wacitani burjisa min al'aufan ku nisanci duk wani ƙazanta na bautan gumaka domin shi mai bauta ma gumaka najasa ne shi kansa daidai yake da wanda ya yi nutso a shadda shaddan kuma na tarayya kaga yana ganin najasa iri-iri kuma an fi haduwa a hada shi ya hadu shi yasa Allah subhanahu wata'ala yace innamal mushrikuna najisun fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da amihim hadha mushrikai najasa ne an togace su daga yau ka wanda ya sake zuwa masjid al-haram na'am kana ka taka najasa ka yi bingima da najasa domin ruwa na tsarkake shi amma kafiri bai da tsarkin da zai samu komin wankansa da kwalliyansa sai ya yi imani da Allah jalla jalalu fashtani bin rijista min al'ausan ku kiyayi kuma ku nisanci duk wata ƙazanta da bautan wani ba Allah ba icce ne rana ne wata ne ɗan adam ne ko aljan duka kan wajja ce mai yin ta ba zai tsira ba gobe kiyama in ya mutu bai tuba ba wajtanibu qawla zur ku nisanci shaidan zur da faɗin abinda da ba ku ji ba ku gani ba ba ƙaramin zunubi bane babban laifi ne a musulunci kuma malamai suna cewa saboda ɓannan zur da ƙiran ƙarya shi ya sa ma Allah ta'ala ya haɗa su da shirka fashtani bu rijisa min al'ausan wajitani bu ƙaular zuwa jama'an musulmi imam al-bukhari da Musulmi sun waito hadisi daga abi bakra radiyallahu an wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shinkide sai ya ce da su ala unabbi ukun bi akbar kaba'ir قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وأقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت صلى الله عليه وسلم annabi ya ce masahabbai mu ma mu yake gayawa mana ba ku labari in faɗa muku mafi girma daga cikin manya-manyan zunubai ba a manya-manyan zunuban in an tara su wanne ya fi girma shi ne zan gaya muku yanzu Allah ka kare mu barin ƙanana ba manya ba ba ma mafi girma a cikin manya ba kulna bala ya rasulallah sahabbai suka ce aiko muna so ka gaya mana ya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ishraku billah kai wa Allah tarayya kai wa Allah shirka ka bauta ma wani ba Allah ba ka faɗi wata kalma ta shirka ko ka kasance cikin wani hali da ke mai da kai mushriki ko ka aikata aikin da kake zama mushriki ba zunubin da ya kai shi don haka Allah subhanahu wa ta'ala bai ya taima wanda ya mutu a kansa babu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alwashi ya yi alkawali in dai mutum ya mutu yana shinka, to ba zai yafe mashi ba amma abinda ba shinka ba in ya so sai ya yafe wa yaksiru lima duna zalika liman yasha inna allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah bai yafiya a mutu ana shinka. amma abinda ba shinka ba in ya so yana iya yafewa subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa uququl walidain da cin zarafin iyaye ‘ya'ya ku kula da iyayenku ku yi jin kai ga iyayenku ku tausasa ma iyayenku ku yi ihsani zuwa ga iyayenku ku girmama iyayenku a aiki da hali da zancenku wala taqullahuma uffin wala tanharhuma وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحانه وتعالى يا وجبتا مدوني لا in dai ɗa ne ko ɗan halas ko ‘yar halas a kyautata mai iyaye sawa'an suna matakin kwamiciyansu ne don wani sai ka ga tsakanin shi da ɗan shi wa da ƙani ne ka kyautata mashi darajanka kenan gobe yama bayan bautanka ga Allah wani ya tsufa tukuf amma ka ga dan ko yar ba imani ba tausayi ba jin kai subhanahu wata'ala ya ce ko magana kake da iyayenka muryarka ta zan kasa da tasu kuma kaka kuskura mafi kankantar kalma wadda zai nuna damuwarka kaka nuna musu kamar babanka ya tattaro maka wanki tuli ya ce ka wanki ya ce ka sai sabulu ba ni wani abu nan in ci abinci kaji uku kenan ga wanki ga sayan sabulu ga abin da zai ci in ka ce ni ka yi wa. ka ce ofin kenan domin ibini abbas yana cewa da Allah ya san akwai wata kalma adina min uf". da da ita zai umarni ka a gaya ma iyaye duk wata kalma komin kankantanta wanda ke nuna kalma ce ka faɗa ma iyayenka kana nuna ɗan sosuwan zuciyanka Allah ce ka faɗi a duk zancenka na girmamawa ne na mutuntawa ne to ga damina ta matso matasa a kulka yadda ubanka na gona kai kana titi ka wanke gwanjo ka zauna kana hindatu babu ya zo mana wallahi ka tabe kafin babanka ya je gona ka je gona idan ya manyanta hutar da shi ka ce baba lokaci ya yi Allah ya baka ɗa da zai hutar da kai amma 'ya'yan zamani shababul ari ma tara ko raja Allah na fi dini illa khayyabuhu kayan titi babanku na gona ko kuna titi babanku na gona kuna kwallo inda zai ɗauko kayan iccen da za a yi tuwo a ba mamanka in ka hango shi sai ka kauce ba za ka iya ɗaukan kayan da ke kansa ba ka kai masa gida amma ana yin abincin kai ne za ka zo mazuwa mama sa kare gwalho kawai kai ciwo an yi girman kwabo an yi girman kwabo rayuwa ba ta yi amfani ba sai an canza shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya girma da iyayensa ko ɗaya bai yi abin da sanadiyan haka ya samu gidan aljanna ba kai can shi Allah wajen shi ya taɓe ya yi hasara mala'ika ya wannan addu'a annabi ya shiru mala'ika ya ce ka ce amin annabi ya ce amin ay Allah istajib du'ana addu'an mala'ika jibrilu amin daga rasulullah ka gama taɓewa ko ka canza ko ki canza ko a wuce jahannama Allah ka kare mu to sanda da annabi yake wannan bayani wa kana muttaki'a yana shinkida ne ya faɗi wannan fajalasa sai ya tashi ya zauna kaga hadisin musalsal ne musalsilin kulma ala wasfin ata amma wallahi kad anba'ani fata Au kad anba'ani qa'ima aw da an anba'ani tabassama wannan shine ƙololuwar darajar ingancin hadisi saboda ba ma hadisin ba har yanayin da aka yi magana mai ruwayan ya haddace ina kuma abin da yake so ya faɗi min babi aula an yadbatahu wa yahfazahu kama huwa ya sa malaman hadisi suke kiran shi musalsal wa ƙala ala jama'a ku saurara wa ƙauli zuwa da zancen da baka ji ba baka gani baka ce an yi kaza ka sai makanka bala'i ala ku saurara wa shahadatin zuwa da shaidan zuwa an zo ana neman shaida ka ce nawa za ku biya لا إله إلا الله يشترون بآيات الله ثمنا قليلا شهادة الزور شهادة الزور دنيا قدانا وني الدنيا متى حلت خلت zanta ta maka zaƙi ta landa maka a baki to lokacin kuma za ta gudu ta bakka ɗabi'ar ta kenan ɗabi'ar ta kenan tanko ce ta hallaka kamar yadda wani mai hikima yake cewa ya talibar duniyar da niyyata annaha sharakun wada wa fararatil akzari Darin mata ma a tahakad min yaumiha abkar gada tabballaha min dari idan ka ya rufe wata duniya kawai ko ta halin kaka sai ka yi kudi ko ta halin kaka sai mun samu mulki to ka samu ka samu kudin ka samu mulkin sai mai kuma ko ta halin kaka domin akwai mutane da yawa algaya ta harin alwasila ita ce takensu manufarmu ita ke nuna mana hanyar da za mu shata ba mu duban hanyar da za mu bi mu cimma manufarmu saboda haka idan za a ce duk jama'a ne nan tafiyan kilomita guda duk al'umman annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma abinda yake nema na can kankan inda jama'an suke kuma hanyar da gireda za a bi wallahi don ya kai ma manufansa zai nike waɗannan jama'an ya wuce shi ne algaya ta harin wasila bai damu da Allah ba bai jin tsoron Allah bai jin tsoron eh, hisabin Allah bai mutunta bayin Allah kuɗi kawai shi ne Allahn shi ko mulki kawai shine Allahnsa subhanallah mai ruwaya ya ce fa ma za la yukarriru ha hatta qulna laitahu sakat bai gushe ba sallallahu alaihi wa sallam yana nanata wannan kalma yana maimaitawa ala wa qawli zur ala wa shahadati zur har sahabbai suka tausaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. suka ce ina ma dai ya shiru mun gane aibin zancen da baka ji ba baka gani ba ka ce an yi buhutan ifk faman azulamu mimman iftara alallahi kaziba balantana abin in ya shafi addini wallahi ka bani babu kafiri azzalimi mushriki ya kai sai wanda ya fika wannan banna Allahu akbar kunafa حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما فر من السماء فكأنما فر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه طير أو تهوي في مكان حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سهيق ونفاء لله kuna masu barin duk wata karkatacciyar hanya kuna kama hanyar Allah bisa ikhlasi bisa haufi kuna nisantan banna kuna nisantan ƙarya kuna nisantan bata kuna tsayawa akan gaskiya gaira na bi ba kuna masu wa Allah shirka ba domin babu laifi da ya kai shirka shi yasa duk abin da ka mallaka a duniya duk yadda ka zama a duniya duk san da ake maka a duniya wallahi in ka kuskure kai kuskure ka mutu baka da tauhidi wuta zaka yawa in ko ka je da tauhidi cikakke da aiki na gari aljanna zaka ayoyi da sunna sahihiya duk sun tabbatar da haka yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim ini ne da dukiyarka da mulkinka da ƴan uwanka da wani danginka da masoyanka ba mai iya maka abin tsineneniya bai iya tsinana maka komai sai fa in ka je ma Allah da zuciyar da ke cike da tauhidi da kyawawan aiki shi yasa a hadisi sahihi na annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'az annabi yace ya mu'az ka san haƙƙin Allah akan bayi da haƙƙin bayi akan Allah jalla jalaluhu na zai ce ban sani ba Allah da manzansa ne ke da sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙƙin Allah akan bayi an ya abuduhu wa la yushriku bihi shay'a su bauta mashi tsab bi ikhlas ba tare da sun hada shi da kowa ba ba tare da sun hada shi da komai ba haƙƙin bayi akan Allah ba zai ma wanda ya bauta masa wa Hadaniya wuta ba shi haƙƙinsa kuma zai shigar da shi aljanna ne haka Allah ya yi alkawali inna Allah la yi al-mi'ad kuma Allah bai ta da alkawalinsa na haka wanda duk ya kuskure ya kuskure ya yi ma Allah shirka ya ɓace ya hallaka ya taɓe ya yi hasara ga misalin shi nan wa mai yi billah wanda diye wa Allah shirka faka annama harwa minas sama la ilaha illallah nan wasu tashbihai ne Allah ya ƙulla su imani sai aka kwatanta ta da sararin samaniya ko mumini kake to Allah ya ɗaukaka ka sama rana ɗaya in kai kuskure kai shinka to abu ya lalace faka annama harma mina sama kai da aka ɗaukaka ka da imani aka kai ka sama can ya ba wanda ya yi ka a daraja a mukami a matsayi kowa wanda ba mai imani ba yana ƙanƙashinka ne sun zama asfalas safilin to kana yin shinka? to kaman dan take zaka sulmiyo daga saman nan idan kaman Allah yana gwada imani bis sama li'uluwi darajatil iman wa manzilatil iman kai kuma mumini dama kayi imani kayi sama ka tsere masa kana yin shirka saman nan da kai za a jefo ka لا إله إلا daga nan kuma kafin ka kawo ƙasa tsuntsaye mamikanta su shirwa da shaho da ire-irensu sai su ta fisganka ba za su bar tsoka ba ko kashi ba su bari Ta su yi galgala ka su cinye su yi galgala ka su cinye kenan kaman ana sufanta san zuciyan wanda ya take ɗiban sai ya shinka za ka ga kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne wanda take fisgan shi har a kai lokacin da zai ce ba Allah kenan wannan nau'i nau'uka daban-daban na san zuciya kamar su ne tsuntsayen da ke fisgan shi la ilaha illallah Allah mai iya misali au hawi bihin ne. idan tsuntsaye ba su cinye shi ba alhawa to kuma shaidan nanan, nan ne iskan ai shi shaidan dan shi ne dan iskan ne sai ya sulmiyo da shi iska sai ta shi miyo da shi fi makanin sahiqo a wani waje wanda yake fako laga malam a ce mutum ya fado daga sama ya fado kuma yayi wujijuniya akan dutse a ya gama watsewa italy kwanan baya wani biloniya duk danginsa sun kare a annoban coronavirus ya ga duniyan yi masa kunci bene ne mai hawa wasu suna cewa goma sha biyu sai ya fado ta window da ya zo ya faɗi sai da ya sake tsalle ya koma sama iska ta sake ɗiban shi ya raga-raga na kuma wanda ya fado daga sama akan dutse kun san shi an ne bai da Allah an ne bai imani da ƙaddara. kai musulmi ne duk abin da ya same ka zaka ce lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala llahi falyatawakkalul mu'minun ba abin da zai same mu ko ya same mu face abin da Allah ya kaddara ya zame mana alkhairi saboda yawa wara alfitna sai kaga alkhairi ya biyo baya da yawa da yawa shi sa mumini yakan anshe shi da dukkan imani ya ce jarabawa ce ban san abin da Allah zai biyo bayarsa da shi ba bai kunci sabiran inda liftila shakiran inda na'ama in jarabawa ta zo shi mai tsananin haƙuri ne musulmi sannan a lokacin da wani abu wanda ake bukata ya same shi mai tsananin godiya ne ga Allah subhanahu wata'ala a ba shi yasa ya inganta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ajaban li amrul mu'min inna amrahu kulluhu lahu khayr wala yakunu zalika illa lil mu'min in asabahu in asabathu sarra shakara fa kana khayran lahu wa in asabathu ad-dara'u sabara fakana khairallah annabi yace ba abin sha'awa mai ban mamaki kamar rayuwar mai imani shi gaba ɗaya al'amarin rayuwarsa alkhairi ne duk gaba ɗaya nagari ne ba na yarwa anne ko duk al'amarinsa kaman kashi ne ba mai fatan ya zauna a kai balantana ya ci sallallahu alaihi wasallam ya ce shi mumini a kullum idan wani alkhairi ya same shi bai alfahari bai nuna isa bai girman kai zai ce bai cewa mu ne ƴaƴan manya mu ne kaza kaza kaza kaiwa ne ciki duka shi kana tafe da bututun fitsari duk inda kake ba wayo ba hankali dan gaula ah ka ga sahuhai iri irin malam da dolaye mata da maza a shi mumini in ya samu ni'ima daga Allah fadala daga Allah ɗaukaka daga Allah a lokacin yake daɗa ƙasƙantar da kansa ga Allah sai Allah ya ba shi ajiyar shakiri sai ba aljanna ya ce to tun da ka nemaka ni'ima ka yi godiya to na za maka aljanna kaga ya ci jarabawa domin ni'ima ma jarabawa ce wani yana samun kuɗi da shi ke kiran sallah ya tattara gwanagwanai da butoci ya zuba din mai sallah ya zo ya ɗiba yana yin kuɗi wallahi ba za ku gan shi ba hatta a sallan asuba ko ta isha'i wanda alaman mafi cikan munafiki kenan wanda baya halatta ya kaurace ya wuce sallah da talakawa to ma Allah sa ayi sallah ya canza abokai ya canza aminai ya canza mata matarsa ma ce ta tsufa ya kore ta ba alkawali ba tausayi ko kai baka tsufa ba eh, tsohon banza tsohon banza an samarci tausan yaron arziki mu dai mun san da wuya kaga mata goma mazansu duka sun girme su bal sai kai ta yawo kana tattara mazaje duka sun matan matansu amma ba kunya ba tsoron Allah sai ka ji mutum yana ce ma matarsa Tsohon banza an sama ba Tsohon banza Sani yaron arziki shi kai baka tsufa ai sai ita saboda ka kawo ta gidanka ko kogo menene faɗin ji Allah ya sauwaki subhanahu wa Ta'ala yana mana wannan karatu domin mu kawo hankalin mu. shi yasa Allah ya ba da misali kyakkyawa cikin suratul an'ami ayar da take cewa قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدعتنا قل إن هدى الله هو الهدى in waɗannan mutane za ka ga suna ta kiran jama'a gafa gaskiya suna shinkawai shinkan ne gaskiya kamar wanda ya wancan yaron wai shi mubaraku labarakallahu ka illam tatub ila Allah na nasuha yo yake kiran mutane a zo kai ku daina wahalar da kanku ba Allah fa ba Allah fa oh ikon Allah Allah sarkin haƙuri! Allahu akabar! to mu za mu zo mu bauta ma wani mu kira wani ba Allah ba wanda ba zai iya amfanar da mu ba zai iya cutar da mu ba a mai da mu anna bayan Allah ya shirye da mu akan imani to mutabakan ayin shine kallazi stahawathu shayatin fil ardi hayran ka gani kallazi stahawathu shayatin fil ardi hayran kaman wanda shaydanu ne suka fisgo shi ya koma yana fagan-fagan faɗi tashi bouncing up and down yau ya ce kaza gobe ya ce akasinsa jibi ya ce kaza gata ma ya ce akasinsa bayan kuma ga wani bayan Allah wanda suke da suna kan turba ɗaya ta imani da shi suna kiransa zuwa shari'a tana ilal imani wal huda Allah ka shirye mu zalik zalik zalik to haka al'amarin yake muna muku bayani dalla-dalla ku aikata abinda aka umarce ku ku nisanci abinda aka hane ku kuma waɗancan dabbobi da muka ambata ana ibada ta su ta hanyar aikin haji layya akika da kuma abin da za ka yi na fi lahi yanka hadaya soke fidiya yanka layya ɗanka aimaka maka haihuwa mace ko namiji ka yanka akika duka wani abu ne na hurumin Allah ana yi don Allah da neman yardan Allah ومن يعظم شعائر الله wanda dai ya darajta ya girmama ya mutunta waɗannan ayyuka na ibada farlansu da sunnoninsu da musahabansu, ya nisanci haram hatta makaruhi fa innaha min taqwal qulub wannan yana nuna tsoron Allah da ke cikin zuciyar mai yin haka ai mana in ba jin tsoron Allah ba ka kama dabbobi garke guda ka yanka fi sabilillahi ka ciyar da marayu ka ciyar da musakai ka ciyar da talakawa da sauran mabukata a gari Allah yawaita mu akan irin wannan aiki ba karamin aiki ba ne ya jama'a kun gani ko shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kyautata layya eh a kyautata sallallahu alaihi wasallam kamar yadda abi sa'id ya ruwaito cewa zaha bi kafshin akran fahilun ya akulu fi sawad wa yanzuru fi sawad wa yamshi fi sawad annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi yin layya yayi layya ne da rago gabjeje kar wanda in ka dube shi zaka ce rago ne mai bakin ido Allahu akbar mai bakin baki sannan wanda sawunsa kuma akwai adam baki sauran jikin shi fari tar ya ka gan shi? yana tafiya yana nishi ya kibantu yayi mai irin shi ake so abdullahi ɗan abbas ya ce na daga cikin girmama ibadan Allah istismanha ha wasu hisanu ha duk abin da za ka yi ibada da shi ka kiwata shi ya yi girma ya yi maiko ya yi bulbulbulbulbul kowa ya shawa. amma an maka haihuwa kana da hali ka je ka siyo wani ɗan matumburin bunsuru kai ba baka gode ma Allah ba za ka yi layya kana tunanin ɓata kuɗi wai rago ya yi tsada subhanallah subhanallah kamance sakamakon da za ka samu ne kamance ne abu umama bin sahalin yana cewa musa habbai كنا نسمن الأضحية بالمدينة كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنونها mu a madina mukan kiwata dabban da za mu yi ibada da ita ne taimaiku ta cika fiye da kowace irin dabba domin musulmi haka suke yi ba a yi shi duk yadda kawai ya samu ba ana da halin da za a kyautata amma gwallon ya baya tsada fatibu biha nafsa haka annabi ya ce kada ka rinka lissafin dubu kaza na siya in aka yi lissafin naman nawa zai ci ai goma in sai sa <laughs> Allah sarki kamance da ladan ne malam domin shi kamar abin da ya shafi layya yakan soma daga ƙasa ne ya sama rago aka fi so yawwa a nan rago ya fi raƙumi ya fi sa amma duk ana yi da su duk ana yi da su a wajen hadaya ne raƙumi ya fi rago sa ya fi rago subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa lakun fi ha manafiya لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق الله أكبر إذن ka kaɗo kuma za ka je aikin hajjidin na hadiya kun san shi hadiya bai da iyaka a wajen yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadaya ya soke raƙuma ɗari ya sittin da wani abu da hannunsa sannan aka ƙarisa masa sauran yanzu alhaji sai aikin haji yana jin ƙyashin yin hadaya kai kai da Allah ya yi ni'ima mutum nawa ne a gidanku a anguwanku a garinku a jiharku a ƙasarku suna son su yi aikin hajjin ba su sami dama ba domin Allah ya ɗan fara zukatanmu da can za ka ga mutum zai ce an faso matashi ana ɗiban alhazai sai ka ji mutane na ba mu da rai ba abin na Allah ne haimun ba an yi hawan arfa ba ne ba mu da rai ba saboda kwaɗayin abin to kai sai ga ka Allah ya kai ka kuma ba za ka yi godiya gare shi ba to idan ka koro rakumi ko bijiminsa za ka yi layya da shi za ka yi hadaya da shi lakunfi ha manafiya kuna da dama ku yi amfaninnuka amfani daban-daban da wannan dabba e ba a ce tun da ka keɓe wannan za ka yi hadaya ne ba za ka sha nonon kasanar ba ko ba za ka yi amfani da nonon rakumin ba ko ba za ka hau ba a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana koran rakuminsa sai ya ce ka hau mana sai ce ai raƙuma ce da zan yi hadaya annabi ya ce hau kai to za ka yi hadaya sai ka ki hawa? Allahu akabar kaga amfani ne ka hau abinka ya kawo ka ƙasa mai tsarki hmm? idan mace ce da hantsa ka sha ka, in kuma lokaci ya yi kai ibada da kayanka in kai ibada da kayanka amfani bai ƙare ba ka ci nama ka yi amfani da fata suf ɗin ma a yi riga da shi da duk abin da ake yi da kayan kana iya amfani da shi babban amfani sai ka je lahira ka yi aiki domin Allah da dukiyarka Allah shi zai biya ka da kun fi ha manafiya ila ajalin musamman ku ta amfani da su har zuwa wani lokaci na musamman shine ranar da za ku yanka ثم محلها إلى a الأتيق wajen da za a zub da jininta a ɗakin Allah ne wanda yake ‘yantacce kuma da daɗe an ‘yanta shi barin harin masu hari ko mahara sannan da daɗe ina awwala baitin wada alin nasu lallazi bi bakata mubarakan wa hudan lil'alamin shi ne farkon gini a doron ƙasa da ake kabauta wa Allah subhanahu wa a baitul atiq ana nufin ka'aba tunda an ce sun inna mahallaha ilal baiti summa mahilluha ilal baitul atiq ai a wata aya Allah ya ce hadiyan balighal ka'aba ci gaba wa li kulli ummatin ja'alna man فكان ليذكر اسم الله ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإذا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الله أكبر Allah bai gushe ba yana mana bayani game da wannan ibada na yanka da zub da jini da sunansa subhanahu wa ta'ala. kuma yau yana gaya mana ba mu musulmi aka shar'anta mana aiki ta hanyar yanka dabba don Allah ba wali kulli ummatin kowace al'umma wanda muka aiko mata da manzo ja'alna man saka mun sa mata idi da yanda take yanke-yanke don bauta ma mahalicinsa mahalicinta me yasa muka sa musu wannan nau'in ibada na annusk kuma muka sa musu ranekunsu na shagari subhanahu wata'ala ya ce a dalili li yazkura asmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am domin su ambaci sunan Allah bisa abin da ya azurta su da shi na irin waɗannan dabbobin gida a kaji makasudin sallah babba da sallah karama a ambaci Allah to amma zaka ga mutum yayi azumin kwana talatin ko ba ɗaya. ta yi azumin kwana talatin ba ɗaya ko talatin ranar sallah duk sai a koma ruwa da cikin azumi tsoron Allah karatun ƙur'ani yawaita salloli gaza kaza kaza na ibada ihisani ga talakawa ana cewa an wayi garin sallah sai ta fito tsirara كاسيات آريات مائلات مميلات رؤوسهن كأثمنة البخت المائلة ga tufa amma ba abinda ba za ka karanta ba na gabubban jikinta tana karuwanci a titi shi kuma lalatacce ya fito da wani shiga irin na anna ranar da za a ambaci Allah an shar'anta mana idi don ambatan Allah ne ولكل أمة جعلنا من سكى ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام to kuma sai mu mai da shi lokacin shashanci lokacin sheke aya lokacin da jairan maza za su ɗebi lalatattun mata a tafi picnic a tafi daji a yi lalata an shiga dajin sosai la ilaha illallah a shirya fati-fati hotel-hotel har a garin nan wanda ake zuwa a yi masha'a a yi fasadi a lokutan sallah Allah bai shar'anta mana idi don fasadi ba bai shar'anta mana idi don banna ba bai shar'anta mana idi don me don mu saba masa ba bal ya shar'anta mana idi wali tukabbirullaha laha alama hadakun wala tashkurun don mu rinka kabar bari muna kaskanta kai ga ubangiji muna nuna godiyanmu gare shi wannan shi ne abin da ya waje ba kowane musulmi ya gane ya tsare wa ilahukum ilahun wahid ku sani Allah abin bautanku Allah ne ɗaya duka annabawa sun zo da shari'a amma duk an yi ittifaki akan la ilaha illallah shari'a na iya canzawa misali annabi Musa raka'a biyu aka ba shi bashi ayi sallah amma yahudawa suka gaza mu kuma an ba mu salloli biyar kaga shari'a ta canza amma ƙida ba a saɓani a kanta. Allah duka Allah ne ɗaya falahu aslimu kuma gare shi kawai suka miƙa wuya kowace al'umma ta annabawa masu ɗa'a ba masu saɓo ba su miƙa wuya ga Allah ne ɗaya wa bashirin mukhbitin subhanahu wa ta'ala ce ku yi bishara ga waɗanda suke da juriya da ƙasƙantar da kai da natsuwa da tawazu'u wajen biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ko da daɗi ko ba daɗi za su yi haƙuri to kuma mu ma dole mu yi haƙuri mu tsaya a nan domin lokaci ya ce mu yi haƙuri muna fatan abin da muka yi Allah ka sa yi amfani gare mu ga 'yan uwanmu duniya da kiyama ya Allah muna ka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ula 'yan uwanmu da suke ba da sadakan marayu Allah ka anshi aikin su da dukan masu kyautatawa Allah ka anshi aikin su ka yafe mana zunubanmu ka gafarta mana laifuffukan mu ka azama akan siratikal mustaqim ya Allah ka sanya ƙarken kalmar mu ta rayuwar mu kalmar la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh